بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da sha uku ga watan goma shekara ta 2017 miladiya darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imamu ibn kafir da muke gabatarwa wannan masallaci na usman bin affan da ke kofar gadon kai kano idan za ku iya tunawa muna dai kan bayani dangane da yaƙuƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ko ya tura wasu haka ne ko? yau um, za mu tashi a kan wato ba'asu abdullahi bin jahash ko ok ba mu karanta badrul ula ba طيب مالا ce, gazuwatu بدر ula, gazuwatu Safwan. daman kamar yadda na yi bayani a satin da ya gabata yakin badar guda biyu ne akwai babban yakin akwai ƙaramin yakin ƙaramin shi aka fara yi shi ne ake cewa badrin ula yakin badar ɗin farko akwai kuma babban wadda insha Allah ya za mu fara karanta shi to na farkon yake cewa sun makaraja a da habi nahun min ashirata ayyamin ila badrin ula. idan kun lura shi imam ibn kasir a cikin wannan littafin yana kawo abin ne a jere daga shekara-shekara yanzu kaga ya yi bayani akan gazwatul ushaira wanda mun karanta ko gazwatul ushaira shine na ƙarshe da makaranta ya ce to sannan sai bayan wannan yaƙi na ushaira ko usaira da kwana goma kawai sai annabi kuma ya tafi wancan yakin badr al'ula na farko da ake faɗa me ya faru wadhalika anna kurz ibn jabir al-fihri aghara ala sarhi madina wani mutum ne ya kawo farmaki shine aghara wani mutum mai suna kurz ibn jabir al-fihri shine ya kawo hari garin madina fatalabahu fa balaga wadiyan yuqalu lahu safwan fi nahiyati badr fa fatahu kurs annabi alaihi salatu wassalam ya nemi wannan mutumi bai same shi ba ya gudu har sai da ya je wani kwari da ake ce da shi safwan shine can a farko ya ce ghazwatu badrin al'ula ghazwatu safwan ya je wani guri da ake ce da shi safawan safawan wadda a kusa da badar wurin yake shi wannan kurs din ya dai gudu فرجع وقد saklafa alal على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه ya dawo garin Madina alhali a lokacin ya sanya zaidu bin harisa sahabinsa shine wakilinsa a madina wanda ya bar masa garin daman al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi yaƙi ko zai je wani guri yakan wakilta wani ya ce ga wakilina har sai kuma allah ya dawo da shi وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز ابن جابر فيما قيل da ya je bai sami wannan mutumin ba ya gudu ya kawo musu farmaki ya gudu sai annabi ya tura sa'ad bin abi waqas ya ce ka je ka nemo mana shi kamar yadda aka faɗa a cikin wata riwaya wallahu alam in ji ibnu kathir wa qila bal ba'athahu li ghairi zalik a wata riwayar aka ce a'a manzon Allah ya aika sa'ad bin abi waqas ne akan wata buƙatar ba don neman wannan mutumin mai suna kurs ibn jabirin al-fihri ba wallahu alam wannan riwayar um, ibn hisham ya ruwaito ta a cikin sira imam al a cikin Dala'il nubuwa ya ruwaito ta ibn sa'ad a cikin at-tabaqat ya ruwaito um, an ce bi asani da mutadakhila akwai isnadi wani yana shiga cikin wani daga riwayar waƙiri imam tabari ya ambace ta a cikin at-tarikh nasa mujalladi na ashirin daga waƙidi da kuma ibn ishaq maganar cewa an ɗora zaid bin harisa shine ya kula da madina wannan ba magana annabi bane magana ibn hisham ne so riwayar malaman dai hadisi suna da ta cewa a kanta wallahu ta'ala a'lam sai abu na gaba ba'an abdullahi bin jahash summa ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin jahash ibnu ri'ab al-asadi wa samaniyatan min muhajirina wa kataba lahu kitaban wa amarahu alla yanzura fihi hatta yasira yawmaini ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه ففعل ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها من أخبارهم فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع وأما أنا فناهض فنهضوا كلهم النبي أيك wani daga cikin من سنه عبد الله Ibnu jahash ibnu ri'ab al-asadi da wasu mutane guda takwas cikin almuhajirin manzan Allah ya sa aka rubuta masa takarda aka bashi aka ce kada ya bude wannan takardar sai ya yi tafiyar kwana biyu idan ya yi kwana biyu cif cif sai ya bude ya ga me ke cikin takardar haka kuma ya musu tarbiyya haka ya dora su sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ce kakka yadda ka tilasta wa wani daga cikin mutanen nan naka a cikin wannan saƙo da na baka wanda ya ga dama ya zo ya bi ka ku tafi a je aikata abin da za a aikata wanda kuma bai ga dama ba ya ga baya so ya juya abdullahi bin jahash ibn ri'abin al-asadi ibn ri'ab al-asadi ya aikata abin da annabi ya umarce shi ya yi tafiya sai da ya kwana biyu cif cif sai ya buɗe littafinsa ko ya buɗe takardar sai ya gaga abin da annabi ya ce da shi idan nazarta fi kitabi hada famdi idan ka buɗe wannan littafi ko wannan takardatawa, ka yi ta tafiya har sai ka je wani guri da ake ce da shi nakhla tsakanin makka ne da ta'if sunan wuri ne nakhla tsakanin makka da ta'if wata da biha ƙuraishan ka je idan ka je ka faki ƙuraishawa a daidai wannan gabar a daidai wannan hanyar sannan kuma idan ka je ka nemo mana labarin me suke ciki tunda daman lokaci ne na firgici na tsoro yanzu yanzu muka karanta da ku haka kurin wani ya ɗebo farmaki ya kawo madina kuma ya gudu ko ba ka wani yakin badar ɗin farko kenan haka kawai ba to shi ne annabi ya ce shi ma wannan ya je ya jiyo labarin saboda idan kana tare da abokin gaba zaman ɗarɗar to ba zama za ka yi ka jira sai ya zo ya buge ka ba kai ma za ka yi ta bibiyan yaya motsinsa don ko da zai yi wani motsi da zai maka illa dole ne ka sa ido ko ba ka bane ba dole ka sa ido ba wai shiru za ka yi ka ce ka dogara ga Allah ka yi tawakkali ba da haka shi yasa annabi alaihi salatu wassalam yake tura a bibiyan masa labarinsu ko me ake ciki Ya ce na ji kuma zan maka da'a ya rasulullah fa akhbara asbahabahu bidhalika ce to jama'a ga abinda manzon Allah ya bamu umarni ya shiga shi zamu kuma yace ya ce kada in tilasta wani a cikin ku a ahabba shahada falyanhad duk wanda yake son shahada yayi mutuwa ta shahada mutuwa ta gata mutuwa a hanyar Allah to ya yunkura ya zo mu tafi wa man karihal mauta wanda ko shi baya son mutuwa zaman duniyar yake so ya rije ya koma madina ya je ta zama da shi da iyalinsa tunda baya son ya mutu sai ya ga ko mutuwar za ta zo mai ko ba ta zo ba amma ana amma ni fanahir ni kam na yunkura na yi gaba na tafi na tafi aikin annabi sallallahu alaihi wasallama fa nahadu kulluhum dukkan su gaba ɗaya ba wanda ya jira ya a a wannan gabar abin da yake nuna mana shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani tsari na daban a cikin mu'amalarsa da yake da sahabbansa yanzu kun ga takarda ce ya bayar amma saboda wata hikima ya ce kar a buɗe ta sai an yi tafiyar kwana biyu kuma sai an je wuri kaza tarbiya ta biyu waɗannan mutanen nan sahabban nan gaskiya suna girmama annabi matuƙa kaga haka ya rike takardar yayi ta tsula tafiya bai buɗe takardar ba sai da ya je wurin da aka ce buɗe yaya kake ga mu in a yanzu ne lokacin da kace kar a buɗe a lokacin da buɗe ba ma buɗewa ba ma farke ta wani zai ya duba ta ya ga me ke ciki kawai ci gaban tafiyarsa bambancin imaninsu da bin umarninsu ga shugabanninsu kenan da muna amana wannan yana nuna mana amana suna da riƙon amana mutum na kwarai mutum mai kirki mutum arziki mutum mai mutunci to yana mutunta amana Ko yaya take amanan nan tsakaninsa da Allah tsakaninsa da mutane tsakaninsa da abokanan zamansa tsakaninsa da iyalinsa kamala ce jama'a kula da amana ha'inci cin amana kuma rashin mutunci ne zubar da mutunci ne mu gina akan haka mu gina 'ya'yanmu a kai mu gina iyalanmu a kai kuma in mun karanta irin waɗannan bayanai a cikin sirar annabi da sabonsa, to amfanin karantawan a yi aiki da shi ba wai a ji daɗin labari kawai a kama hanya a ba idan an hau an yi tafiya daga nan mutum ɗaya sai ya sauka sai ɗayan shi kuma ya kora raƙumi ya tafi a ƙafa ɗayan ya hau sai an yi tafiya mai nisa idan an je can sai a sauka kuma shi kuma raƙumin a ci gaba da tafiya ya huta ya aka yi ya aka yi wannan raƙumi sai ya zo bata a hanya to sai suka tsaya shine fatakhallafa fi talabihi sai suka makale a hanya wajen neman wannan raƙumi ba su ainihin wato isa inda ake so a isa da wuri ba wa taqaddama abdullahi bin jahash hatta nazala bi nakhla shugabansu shugaban tafiya abdullahi ibn jahash shi kuma gashi ya ci gaba da tafiya har sai da isa wannan wuri da ake ce da shi nakhla فمرت به إير لقريش لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة fiha amr bin al-hadrami da usman da naufal ibna abdullahi ibn al-mughira da al-hakam ibn kaisan maula bani al-mughira fatashawara al-muslimuna wa qalu suka ce nahnu fi akhir yawmin min rajabi min rajabin a shahr al-haram fa in qatalnahum intahakna ash-shahr al-haram wa in taraknahum al-laylata dakhalu al-harama ثم اتفقوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان والحكم وأفلت وتنوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام awwala ganimatin fil islam wa awwala fil islam wa awwala qatilin fil islam wa awwala asirin fil islam illa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ankara alaihim ma fa'aluhu wa qad kanu radiyallahu anhum mujtahidina fi ma sana'u shikenan abdullahi bin jahash ya isa wannan wuri da annabi ya ce ya buɗe takarda Um, ya ainihin wato afon ya isa wurin nan da aka ce nakla ga gashi ya zo wurin yana tsaye sai ga ƙurishawan sun taho da ababen hawansu da raƙuminsu da dabbobinsu suna ɗauke da zabibi da kayan abinci da kuma kayan kasuwanci a cikin ƙuraishawan nan akwai wani mutum mai suna amr bin al-hadrami akwai kuma usman da kuma naufal dan uwansa naufal ƴaƴan abdullahi bin al-mughira da usman ibn abdullahi bin al-mughira da naufal ibn abdullahi bin al-mughira da kuma al-hakam ibn kaisan maula bani al-mughira maulansu ne wannan to ya za a yi ga jama'ar da aka ce a binciko labarinsu? a ga yaya suke ya sha'aninsu a je a datse hanyarsu. musulmi sai suka yi shawara suka ce to ga shi ga mutanen ga shi kuma muna cikin yau dinnan. ranar ƙarshe ne a watan badar eh, a watan rajab watan rajab wata ne mai alfarma da Allah ya hana a yaƙi a ciki amma kuma yau ɗin ne ranar ƙarshe ana wuce yau gobe kuma akwai dama a yaƙe su suka ce in taraknahum allailata a yace suka ce kai fa'in qatalnahum inta ta shahr sharar haram idan muka yaƙi mutanen nan a yanzu to mun keta alfarmar wata mai alfarma shine watan rajab don ba a yaƙi a watan rajab idan kuma muka bar su kwana ɗaya ne kawai ya sauran watan ya ƙare muna barin su za su je su shiga harami ne idan sun shiga harami kuma wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga harami shi ma dai ya yi escaping ya tsira ba wanda zai taba shi suka yi ittifaƙi kawai daga baya suka yi ittifaƙi suka yanke hukunci cewa a riski mutanen nan ittihadi suka ce to in mun kyale su akwai matsala mu je mu ce annabi ga sunan sun wuce suka ce kawai mu tsare su ɗaya daga cikinsu ya daga kibiyarsa ya harbi wannan amrubin alhadrami yana harbar sai kashe shi ya saita shi ya same shi amrubin alhadrami shi kan wannan ya mutu suka ribace usman da wannan alhakam din naufal kuma ya gudu wa afala naufal sannan sun maƙadimu bil'iri asirai ne suka taho da karafkan da dabbobi da waɗannan ribatattu Tun yaƙi guda biyu kayan da suka samu na ganima suka raba shi kashi biyar suka cire 1 over 5 ɗaya bisa biyar shine ake ce da shi al-khumus wa'alamu ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu ku sani abinda kuka ribata kuka samu ganima to na Allah ne ɗaya bisa biyar a ka'idar yakin musulunci idan aka je jihadi da abin da aka samu sa a sa shi kashi biyar ɗaya bisa biyar ɗin na Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida wannan ita ce ganimar farko da aka fara samu a musulunci idan an tambaye ka wace ganima ce ta farko da musulmi suka fara samu shine wannan da abdullahi manzo Allah ya tura abdullahi bin jash da jama'arsa sannan kuma awwala khumusin fil islam shine khumusi na farko din dai da aka fara rabawa a musulunci amr bin al-hadrami din shine mutum na farko shi ma da aka fara kashewa fil islam sannan kuma ribataccen yaƙi na farko a ribaci mutum a yaƙi na farko shi ma dai wannan a yaƙi to shine na farko sai dai annabi ya musu inkari ya musanta musu ya ce me yasa kuka yi haka alhalin wata ne mai alfarma ai da kun kyale su imam ibn kasir yake cewa allah ya yarda da su ƙoƙari suka yi hadi suka yi wajen neman gaskiya suka yi kuskure akwai hadisi sahihi duk wanda a hanyar neman gaskiya sai ya fada ya yi kuskure to wannan ainihin wato ba a rubuta masa cikakken kuskure gaba daya lada ma ake ba shi guda daya ƙwarai kuwa ta hada fa a falahu ajirin wahid wanda ya yi ƙoƙarin ya cimma wata gaskiya a hanyar neman wannan gaskiya sai ya yi maka kuskure ban sani ko kuna fahimta na to wannan a wajen Allah lada ma ake ba shi guda wanda kuma ya yi ijtihadi ƙoƙari ya yi wajen ya cimma wata gaskiya ɗin kuma ya dace ya cimma gaskiyar to yana da lada biyu misali yaro ne ya ɗauki motarka don ya wanke maka kaga wannan abu ne mai kyau isani ne don ya wanke maka an fahimta a ƙoƙarin wanke maka motar nan ya je yana goge-goge sai ya ɓalle maka wata roba a cikin motarka mai tsada ya maka ta'adi aslan kyautata maka yake so yi amma a hanyar ya kyautata masu ya maka barna to mutum karimi ba la'imi ba akwai karim akwai la'im karimi cikakken mutum la'imi kuma abin zargi mara kirki mutum karimi to yana yin haƙuri ne bai kamata ka yi wa mutum ba ba alhali yana ƙoƙarin ya taimaka maka ko yana ƙoƙarin ya dace da wani abu na daidai a hanyar sai ma kuskure wannan zai taimaka mana a rayuwa ba ka sa shi ba fa shi ne ishihadin ba kai kace je wanke ba amma idan mun duba aikin ai ihsani ne kyautatawa ne idan ba ku gane ba har yanzu ka zo za ka fita a masallaci don girmamawa ba ka sa shi ba yaro ne sai karɓi takalminka don ya ɗan ajiye maka ka saka yi girmamawa ne a wajen ajiye ma takalmin sai takalmin ya suɓuce ya faɗa kwata kuma kwata a rufe take ya sabbaba ma asarar takalmi <laughs> na'am za ka ji ba daɗi ƙwarai da gaske karimi zai ce ba komai ba komai haka Allah ya kaddara ko a hannuna ma zai ata la'imi kuma zai ce ni na saka <laughs> kirinki da rawar kai na ce ka ɗauka mun takalmi to gashi ka zo ka jefa mun takalmi na to wannan rashin kyautawa ne gaskiya babu kamala a ciki an sani ko an fahimta idan ko mutum ya yi ya dace din bai yi kuskure ba kaga ba sa shi aka yi ba to wannan ka yana da cikakken lada abun yabo ne to wannan kenan musulunci yana da adalci yayin da mutum yake kokarin yayi wani abu na daidai sai ya kuskure to shikenan wannan sai ma a ce da shi za a bashi lada guda ɗaya wanda yayi kuma daidai din ga a bashi lada biyu to bari ku ji abin da Qur'ani ya faɗa akan su washtadda ta'annutu quraish wa inkarum dalika Wurin shawa sai suka samu abin surutu suka samu abin magana aikin banza muhammadu da shi da sabansa sun ƙetare dokar allah muhammadun kad halla shaharar harama suka yi ta suka ta annuti suka yi faɗin maganganu ka san idan ana zama na wato ƙiyayya abokanan gaba koyaya in kai kuskure to akan mai da wannan abin a yi tariri tashi a yi ta fitina don a bakanta maka don a bata maka rai don a cutar da kai to haka suka yi wa manzon Allah da sahabbai suka dawo suka yi ai Muhammad ya halatta wata mai alfarma kuma sun sani Qur'ani ya hana wato ayyaki a wata mai alfarma la tahillu shahr al-haram ba za ku ainihin halatta yaƙi a wata mai alfarma ba to shine Allah ya ce a cikin suratul baqara yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fi suna tambayanka dangane da wata mai alfarma hukuncin yin yaƙi a cikin wata mai alfarma ul gaya musu qitalun fihi kabir lalle yaƙi a cikin wata mai alfarma babban laifi ne shine qul qitalun fihi kabir qul lahum alqitalu fi shahril harami zambun kabir kenan yin yaƙi a wata mai alfarma zunubi ne mai girma kwarai da gaske to amma saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah Allahu akbar an yadda sun yi laifi sahabbai amma ka gaya musu toshe hanyar Allah da shawa suke yi, da kafircewa Allah da shawa suke da kuma hana mutane zuwa almasjidul haram ka san yadda suke yi ko musulmi ne ya zo zai je masallaci mai alfarma sai a datse hanya a ce baraka ba me za ka je ka yi kuma su hana mutane musulunta a wannan lokacin duk wannan ayyukan suna yi shi yasa ka ji annabi ya ce a je a datse hanya saddun an sabilillahi suke yi ba sa bari a yi addini wa kufrun bihi da kafircewa Allah daman abinda suke tutiya da shi kenan kuma su hana mutane alaka da masallaci mai alfarma saboda ƙiyayya da addini da fada da la ilaha illallah wa ikhraju ahlihi minhu kai da ma fitar da waɗanda suke ma'abuta wannan wuri mai alfarma garin makka musulmi malam da ƙarfin tuwo ake fitar da su a kore su daga makka nan kawai laifinsu saboda suna la ilaha illallah suna sallah waɗannan laifuffukan akbaru inda Allah to sun fi sun fi girman zunubi a wajen Allah sama da yin yaƙi a wata mai alfarma aje sun yi laifin amma naku ya fi nasu me abun zargi za a zargi muhammadu don sahabbansa sun je sun yi yaƙi a ranar 28 ko 29 ga watan rajab kuma gashi ijtihadi suka yi suka yi kokari ku da kuke hana mutane su yi musulunci ku da kuke kafircewa Allah ku da kuke koran musulmi daga gidajensu a makka ku da kuke hana mutane zuwa masallaci mai alfarma masallacin Allah to wannan akbaru inda Allah ya fi girman zunubi da laifi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akbar to wannan yana nuna mana kariya da Allah maɗaukin sarki yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kafirai suka taɓa shi suka cutar da shi ku riƙe wannan akar mukalla a matsayin misali mu yanzu nan inda za a samu wani kuskure guda ɗaya wani musulmi ko gama garin musulmi ba da yawun musulmi ba ba da izinin sauran musulmi ba ya aikata wani abu a ƙasar nan ga wani kafiri yadda jaridu za su yi ta yaɗawa a yi ta faɗansa a rediyo ana maimaitawa har gidajen rediyon musulmin na jihohin musulmin saboda ba su da manufa haka za a yi ta yama da abin don a ɓata musuluncin a ɓata musulmi amma ɓarnar da kafirai suke yi a ƙasar nan da yawanta ba a ma maganata da wanda ma suke yi ma a duniya ba a ma magana su kawai halal ne yan duba ta'addancin da isra'ila take wa musulmi a Falasɗin, musulmi ne bayan allah ƙasarsu wajen zamansu gidajensu a hana su ibada a hana sallah a bisu ana kashe su duba yadda ake a ƙasar bama ɗin nan a yanka a ƙona a feɗe a gasa a ci naman musulmi kafurai arna a zuba su a ruwa a ɗora musu itatuwa a rataye su a cikin a sa su a cikin ruwa a sa itatuwa a rataye su kamar yadda ake rataye rago a kashe mutum a bankare shi a tsire shi a ɗauki mace a yi ta fizge gashinta a yi mata tsirara a watsa mata fetur ta ruga da gudu a binka mata a shana tana gudu ana dukanta sai ta ƙone wallahi yanzu haka ake yi mu ma anan ba haka bane ba mu ma duk arnan ƙasar nan me ba sa yi masallaci nawa suka ƙona? musulmi nawa suka yanka a nan nan filato a nan nan jos a nan jos sun kashe musulmi a masallacin idi ranar sallah sun kashe sun gasa namun kuma sun ci kuma an ɗauka a jarida an nuna a waya an nuna a mai an gani me aka musu to haka abin yake kullum kafirci su kafirai ba shi kariya suke yi musulmi marasa manufa su ma ɗin ba shi kariya suke taimakon suke yi amma ɗan kaɗan ɗan kuskure ko yaya aka samu na musulmi shikenan yanzu ka shiga shan da aka yi ta a ƙasar nan bama mai da aka yi tayarwa a ƙasar nan sau nawa ana kama arna in ya muri ya ɗaura rawani yana da da bindiga yana Allahu akbar baya sallah ya shiga unguwa ya kashe mutane a kama shi kafiri ne kuma sau nawa ake zuwa aka samu karne din ya daura rawani ya je coci ya ta bam sai daga baya aka gani ga rawani dan a ce musulmi ne kuma aka bincika ga ba musulmi bane arne ne dan uwansu ne arne hadasa hada kasiran ya faru da wannan a cikin kasan mu kenan to haka rayuwar take mai ilimi wanda ya karanta ya sani ya san ɗaya ne daga cikin miliyoyin makircin kafirai da masu goyon bayan tsarin kafirci ibn kasir ya ce ya ƙulu subhanahu hadha alladhi waqa'a wa in kana khata'an wannan abin da ya faru ko da kuskure ne li'anna al-qitala fi shaharar harami kabirun inda Allah saboda yin yaƙi a wata mai alfarma babban zunubi ne a wajen Allah illa annama antum alaihi ayyuhal mushrikuna min as an sabilillahi sai dai ku mushrikai kafirai abinda kuke kai sai dai ku mushrikai kafirai abinda kuke kai na ainihin wato kafurci da kuma hana bin addinin Allah da kafircewa Allah da masallaci mai alfarma wa ikhraju muhammadin da fitar da annabi muhammadu shi da sahabbansa alladhina hum ahlul masjidil haram fil haqiqa waɗanda su ne macancanta zama a masallaci mai alfarma a haƙiƙa wannan aikin da kuke ai akbaru inda Allahi Itali alƙitali fi shaharil haram ai ya fi girman zunubi ya fi girman laifi a wajen Allah sama da yin yaƙi a wata mai alfarma don an ji an yi yaƙi a ƙarshen watan rajab haka ibnu kasir ya fassara ma'anar ayar thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qabila al-khumsa min tilka al-ghanima sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karbi ɗaya bisa biyar ɗin nan shine al-khumus na wannan ganima wa akhadha al-fida'a min dhainika al waɗannan ribatattun yaƙi da Usman da hakan annabi ya karɓi fansa ya ce su ba da wani abu su fanshi kansu su tafi gida kuma ya karɓa kaga dai kenan an yarda da aikin da suka yi da cewa sun yi kuskure to wannan shine abin da ya faru a wannan runduna ta Abdullahi ibn Jahash wanda aka tura kuma kun ji cewa ta dalilin wannan runduna Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara aya ta 217 sai kuma tawilul qibla wa fardus sawm magana akan canja alqibla da kuma farlanta azumi wannan fasali ne mai zaman kansa imam ibn kasir yake cewa wa fi sha'ban min hadhihi sana huwilat alqibla min baitil maqdisi ila alka'bati a dai wannan shekarar wannan shekarar da aka tura rundunar abdullahi bin jahash a nan ne kuma aka canja alƙibla daga baitul maqdis aka mai da ita ka'aba ma'ana da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kasance a sallarsa ba ka'aba yake kallo ba yana kallon baitul maqdis ne can wannan babban masallaci um, na baitul maqdis Wazalika على رأس ستة ستة عشر شهرا من in an tambaye ka yaushe ne ne aka canza alƙibla to an canja alƙibla ne manzo Allah ya dawo Madina yana da wata goma sha shida shekara ɗaya kenan da wata hudu kenan duk wannan lokacin ba ka ba yake kalla ba ka duba akram kallon wata sha shida cir wasu suka ce ta ashara shaharan a'a wata sha bakwai ne ko kuma fi sahihaini duka riwayoyin guda biyu a cikin bukhari da muslim suke a bukhari hadisi na arba'in a muslim hadisi na ɗari biyar da ashirin da biyar riwayar bara ibn azib to kenan wannan yana nuna mana da annabi yana kallon wani wuri ya canja to canja wannan da ya yi sai aka yi ta suka yahudawa suka yi ta magana wannan addinin na kuma ba ku da tsayayyen abu <laughs> yau gashi wai muhammadu jiya yana kallon baitul maqdis wai allah ya masa wahayi wai ya dawo kaba shi ko manzon allah abin da ya faru shine lokacin da yake fuskantar wannan baitul maqdis ba su kyale shi ba suka ce a in addininsa na gaskiya ne me yasa yake fuskantar alƙiblar mu ai baitul maqdis ai alƙiblar mu ne su yahuda suke faɗa muhammadu ya ƙi yi addinin mu amma yana kallon alƙiblar mu muhammadu yana raba ƙafa aka yi ta sukansa haka wannan abin ya damu annabi kwarai da gaske a riwaya aka ce yana sallah yana roƙon Allah ya ubangiji ka mayar da ni kan alƙiblar babana annabi Ibrahim dan ka'aba din nan ita ce alƙiblar annabi Ibrahim ya Allah ka mayar da ni kan alƙiblar babana ya Allah ka mayar da ni kan alƙiblar babana yana zuwa Madina yana da waɗannan watanni 16 ko 17 Allah ya karɓi addu'arsa ya ce ka dawo ka ci gaba da wato fuskantan alƙiblarka ta babanka ita ce ka'aba mutum na farko da ya fara sallatan wannan alƙibla da aka canja mutum na farko wa kana awwala man salla ilaiha abu sa'id ibn al-mu'alla abu sa'id bin al-mu'alla shine number one da ya fara fuskantar alƙibla din ya sallata da wani sahibinsa shi da wani kamar yadda ya zo a riwayar an nasa'i a cikin al-kubra ma riwaya ce mai rauni da imamul bazzar a cikin al-kashful Asrar da imamul tabrani a cikin mu'jamul kabir riwayar allais daga khalid ibn yazid daga ibn abi hilal daga marwan ibn usman ibn ubaid ibn hunain daga abi wannan marwan ɗin ibn usman mutum ne wanda yake za'if mai rauni ne Wa wadhalika yace haka ya kasance ne anna sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu an-nasa wa yatlu alaihim tahwil al-qibla fa qultu li sahibi a riwayar aka ce shi wannan sa'id bin mu'alla yake cewa ai mun ji annabi yana yi wa mutane hudu ba yana ta karanta musu bayanin canjin alƙibla da Allah ya masa sai shi wannan sa'id bin mu'alla abu sa'id bin mu'alla afwan sai ya ce wa abokinsa maza maza maza tunda annabi ya ce an canja maza maza zo mu samu mu sallan nan mu riga kuwa ta'ala nusalli raka'ataini mu yi a biyu fa nakuna awwala man salla ilaiha sai mu zama mu mutanen farko da muka sallaci wannan alƙibla fatawaraina muka buya wa ilaiha muka buya kafin annabi ya gama hudubar sai ya zo ya sallar kansa muka je biyu don kwaɗayin alheri ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ annabi ya sauka da kan mumbari daga hudu ba sai ya yi wa mutane sallar azahar a lokacin kenan yanzu kenan mun fahimta cewa sallar farko da annabi ya fara yi da aka juya mai alƙibla wacce ce azahar kamar yadda imam ibn kasir ya kawo nan to kun ji an canja alƙibla ko muka ce shekara ta nawa shekara ta ɗaya an shiga ta biyu wata sha bakwai ko wata sha eh, sha shida to a wannan lokacin kuma Allah ya farlanta azumin watan ramadana ba a azumi na ramadana da yawa sai azumin ashura a wata riwaya kenan azumin watan ramadanan ma kansa sai da annabi shekara ta biyu a madina aka farlanta abu na biyu <clears throat> wa furidat li ajlihi zakatul fitri qablahu bi yawmain kuma saboda dalilin azumin aka farlanta kuma zakatul fitri kamar ya wannan zakar fiddakai da ake yi ba an yi azumi za a yi sallah ana cewa ai sadaqatul fitr ba to tare aka farlanta su azumin farilla ne shi ma zakatul fitrin farilla ne kuma aka ce an ba da dama a fitar da wannan zakadin ta zakatul fitri da kwana ɗaya kafin azumi ya ƙare kamar yadda ya zo a cikin wato hadisi so wannan shine abin da ya faru na tahwil al-qibla da imam ibnu kafsir ya kawo mana da tarihi da lokaci da kuma farlanta ramadan to daga nan kuma sai aka ci gaba da fafata azumin ramadana Allah ya yi ta bayani a cikin alkur'ani kuma manzan Allah ya yi ta bayanin falalar shi wannan azumi mai alfarma azumin wata ramadana ina so ku lura da tsarin littafin shi wannan imam ibn kasir mu'arrikh ne babban malami ne masanin tarihi da sira so yana kawo events din abubuwan da suka faru daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan don ka gane cikakkiyar tarihi da sirar annabi alaihi salatu wasalam kada a zo a dora ka akan wani abin da yake ba haka yake ba to sai fasali na gaba akan yakin badar to amma idan kuka duba shafuffukan nan tsakani da Allah ba za mu iya karance su a yanzu ba ko wani satin ma'amuzo sai mun fafata da gaske haka ne to gwanda mu ɗauke shi mu ba shi rana mai zaman kansa ko mu dakata kuma ni ma yanzu nan a shashaƙe nake da ƙyar nake ma maganar nan sai mu dan dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada dan shine mai bada da ladan wanda muka yi kuskure ko san zuciya ko jahilci ko karancin fahimta muna neman afuwarsa rabbul izzati ya mana afuwa ya fi mana ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya masu lafiyar Allah ya tsare musu lafiya Allah ya sa mu cika da imani ya sa mu gama da duniya lafiya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh